daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا 哦。 farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Asabar da ni su wunti zan jagoranci ragamar shirin inda da farko za mu fara da labarun duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum a halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su suwunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa abin da ya faru a Siriya ya zo ne a matsayin wani babban aiki da Amurka da Isra'ila suka tsara. Ƙungiyoyin gwagwarmayin Falasinawa sun bayyana cewa hare-haren makamai masu linzami da yemen ke kaiwa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila sun shige tunanin masana yahudawan sahayoniya da na'urorinsu na zamani amurka ta gindaye sharuɗa ga sabuwar gwamnatin siriya kafin tallafa mata don samun damar gudanar da shugabanci a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa abin da ya faru a siriya ya zo ne a matsayin wani babban aiki na amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da suka tsara ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya bayyana cewa abin da ya faru a kasar siriya ya zo ne a cikin tsarin wani gagarumin aiki na amurka da haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda suka tsara domin kawar da duk wata gugarmaya da take adawa da mamayar yahudawan sahayoniya a wata hira ta musamman da tashar talabijin ta al-gad ta kasar masar ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta gabatar jamhuriyar musulunci ta iran ba ta gabatar da wani kuduri kan kungiyoyin maya ba kuma ba ta yi ƙoƙarin neman tsoma baki a cikin harkokin ƙasar siriya ba sannan shawarar kasancewa a cikin ƙasar ya zo ne bisa gayyatar gwamnatin basharul asad domin yaƙar ƙungiyoyi da suke ɗauke da makamai arakci ya ƙara da cewa iran ta shiga ƙasar siriya ne bisa buƙatar gwamnatin ƙasar don tunkarar ƙungiyoyin 'yan ta'adda kuma ba ta tsoma baki a cikin harkokin da gwamnatin siriya take yi wajen gudanar da ma'amalarta da al'ummarta ko kuma 'yan adawa ba arakci ya yi nuni da cewa iran ta shiga kasashen siriya da iraki ne bisa gayyatar gwamnatocin kasashen biyu da suka yi mata domin yakar ta'addanci musamman yaƙi da ƙungiyar isis wato daesh inda ya kara da cewa lokacin da aka kawar da waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasashen biyu iran ta fice daga cikin ƙasashen kuma ba ta da wani nau'in na tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasashen jaridar ma'arif ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa sojojin yamin sun harba makamai masu linzami sama da 200 kan haramtacciyar ƙasar isra'ila jaridar ma'arif ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa dakarun ƙungiyar ansarullah ta yemen da haɗin gwiwar sojojin ƙasar sun harba makamai masu linzami sama da 200 da jiragen sama marasa matuƙa ciki fiye da 170 kan haramtacciyar ƙasar isra'ila tun farkon yakin ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ma'arif ta yi da'awar cewa amurkawa da sojojin sama da na ruwa na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kakaɓo akasarin makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa ciki da aka harba daga yemen tun a farkon yau asabar mai magana da yawon sojojin mamayar yahudawan sahiyoniya ya sanar a cikin wata takaitaccen bayani a shafin dandalin x bayan harba makamai mai linzami daga yemen da safiyar yau asabar da kuma kunna ƙararrawar gargadi a tsakiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila kan yahudawan sahiyoniya su shige maɓoyar ƙarƙashin ƙasa kuma an yi yunkurin kakaɓo makamai masu linzamin amma ba a yi nasara ba. bugu da ƙari hukumar kula da motocin ɗaukar marasa lafiya ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce mutane goma sha takwas ne suka jikata sakamakon faɗowar makami mai linzami na yemen a yanki mafi girma a birnin tel aviv fadar mulkin haramtacciyar ƙasar isra'ila da safiyar yau ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa sun bayyana cewa hare-haren makamai masu linzami da yemen take kaiwa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila sun shige tunanin masana yahudawan sahihuniya da na'urorinsu na zamani kwamitin ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa ya bayyana cewa hare-haren makamai masu linzami da jaruman sojojin yemen da dakarun gwagwarmayar ƙasar suka kaiwa suke kaiwa cikin tsakiyar yankunan yahudawan sahihuniya 'yan mamaya waɗanda suka yi sanadin halaka da jikatan 'yan sahiyoniya masu yawa ya bayyana tare da ɓarnata dukiyoyi lamari ne da ke ci gaba da rikita lissafin yahudawan sahiyoniya tare da rikita tunaninsu gami da ƙaryata awar jagoransu 'yan mamaya na ikirarin cewa sun gano sirrin lamarin tare da kakkaɓo wasu makaman. kwamitin ya kara da cewa har haren makamai masu linzami na yemen masu albarka suna nuni da irin azamar da al'ummar yemen suka yi ne da jajircewar shugabanninsu wajen kara ba da goyon baya ga al'ummar gaza bisa wajabcin addini da na jin kai kamar yadda jagororin juyin halin yemen kamar yadda jagoran juyin halin yemen said abdulmalik badruddin alhusi ya tabbatar 'yan gwagwarmayan falasinawa sun jaddada cewa ci gaba da goyon bayan kasar yemen da dogewarsu kan gudanar da hare-hare na ɗaukan fansa suna ruɗa lissafin 'yan sahayoniya tare da kawar da hasashen nasarori da jagororin 'yan mamaya suke kirarin cimmawa da kuma tabbatar da gazawar 'yan sahayoniya wajen cimma munanan manufofinsu musamman yadda suka musamman yadda su da kansu suke bayyana rashin iya fuskantar makami masu linzami na yemen da hakan ke tabbatar da rashin tsarin tsaronsu na soji masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Amurka ta gindaya sharuɗa ga sabuwar gwamnatin Siriya kafin tallafa mata don samun damar gudanar da shugabanci a ƙasar. Jakadan Iran a ƙasar Labanan Mustapha Amani ya rubuta wani saƙo a dandalin X da a ciki ya taɓo batun sharuɗan da Amurka ta gindaya wa sabuwar gwamnatin Siriya kafin samun goyon bayanta A cikin saƙon nasu al'amani ya bayyana wasu daga cikin sharuɗan da amurka ta gindaya kafin goyon bayan sabbin mahukuntan ƙasar ta yemen ta siriya inda ya ce bayan ganawar da wakilin amurka ya yi da aljulani jagoran 'yan adawar da suka kifar da gwamnatin siriya amurka ta bayyana cewa dole ne sabuwar gwamnatin siriya ba za ta baiwa Iran wani matsayi ba domin samun kyakkyawar alaka da gwamnatin ƙasar ta Siriya. ni ya ƙara da cewa shi shaida ne cewa a shekara ta 2011 zuwa 2013 Amurka ta dage kan gindaya irin wannan sharuɗa ga ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta Hiwanul Musulmin kuma sun gindaya wa Muhammad Mursi Allah ya masa rahama irin wannan sharuɗa. kuma bayan sun samu damar ganawa da mursi shi kaɗai sun jaddada masa wannan sharuɗa amma a lokacin da suka ga ya yi watsi da sharuɗan sai suka zarge shi da cin amanar amurka kuma suka goyi bayan abin da ya faru gare shi ƙasar chadi wacce take cikin masu ɗasawa da faransa ta sanar da kawo ƙarshen sansanin sojin faransa a cikin ƙasarta shi ma shugaban ƙasar senegal a jaridar le monde ta yi hira da shi ya bayyana cewa a fili yake cewa nan da wani lokaci kaɗan sojojin faransa za su bar ƙasarsa shugaba basiru domaye ya ce saboda kawai faransa ta daɗe a cikin ƙasar senegal tun lokacin cinikin bayi baya nufin cewa za ta ci gaba da zama a cikin ƙasar wannan mataki na ƙasashen afirka dai yana zuwa ne a lokacin da faransa take tunanin yadda za ta sauya salon zamanta a cikin nahiyar afirka a baya dai kasashen mali burkina faso da niger sun raba hannun riga da faransa ta hanyar kawo ƙarshen zaman sojojinta da kakkaɓe tasirinta na tattalin arziki a cikin waɗannan ƙasa ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka haɗa da shirin kokun san sai duniyarmu a yau da kuma Iran a mako. Da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 21 ga watan disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 19 ga watan jumada thani na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a ranar irin ta yau 21 ga watan disamba na shekara ta 1824 james parkinson wani likita ɗan ƙasar birtaniya ya rasu yana ɗan shekara 69 a duniya dr james parkinson ya koyi ake likitanci a wurin mahaifinsa sannan kuma ya daɗe yana bincike da kuma wallafe-wallafe na littattafai kan cututtuka amma dr james parkinson ya fi shahara ne a lokacin da ya gano cutar karkarwa ta tsoffi a shekara ta 1812 wadda ake kira da parkinson alamun wannan cutar dai sun hada da karkarwar jiki tafiya a hankali da kuma tafiya a tankware cutar dai ba ta da magani sai kuma likitoci sun samar da magunguna waɗanda suke ayyuka domin sauƙaƙa cutar ga masu fama da ita masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan disamban shekara ta 1988 wani jirgin fasinja na kamfanin panam na kasar amurka dauke da fasinjoji 270 ya tarwatse a ƙauyen lokabe na yankin scotland a ƙasar birtaniya kuma dukkanin fasinjojin da suke cikin wannan jirgi sun rasa rayukansu bayan 'yan kwanaki amurka da birtaniya sun tuhumi mutane biyu 'yan ƙasar libya da hannu kai tsaye a cikin wannan lamari na faɗuwar jirgin inda aka tuhume su da sanya bam a cikin jirgin wanda ya yi sanadiyar tarwatsewarsa saboda haka ne ma majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa libya takunkumai a shekara ta 1992 da rufin matsa a kan ta domin ta mika mutane waɗanda ake tuhuma da ƙarshe da libya ta mika su a shekara ta 1999 ga kotun ƙasa da ƙasa da take birnin hague kotun ta sallami guda ɗaya daga cikinsu ta kuma ɗaure guda ɗaya daga cikinsu ɗaure rai da rai sai kuma ƙasar libya ta amince ta biya diyar mutane waɗanda suka rasa rayukansu a wannan hatsari a shekara ta 2003 bayan da ta amince a ɗauke mata takunkumai da aka ƙaƙaba mata akan wannan batu. masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da sa gabata a rana irin ta yau ismat abdulmajid babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ya rasu yana da shekaru 90 a duniya an haife shi a cikin shekara ta 1923 a birnin iskandariya na ƙasar masar ya kasance tsohon jami'in diflomasiyya na ƙasar ta masar inda kuma daga shekara ta 1991 ya zama babban sakataren kungiyar kasashen larabawa har zuwa shekara ta 2001 kafin wannan lokacin da ya rike mukamai daban-daban a kasar masar wanda suka hada da ministan yada labarai sannan kuma ya kasance jakadan kasar masar a faransa daga bisani kuma aka nada shi a matsayin jakadan masar na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya rubuce rubuce da dama a lokacin rayuwarsa daga cikin littafansa waɗanda ya rubuta mafi shahara akwai littafin nan da ya rubuta mai suna ƙalubale ga duniyar larabawa ya karbi lambobin yabo da kuma karramawa daga gwamnatocin kasashe da dama da suka hada da masar faransa denmark girka italiya da dai sauransu da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata rana irin ta yau wata goma sha tara ga watan jumada thani na shekara ta 1361 bayan hijira allama said nasir hussein musavi hindi masanin fikihu kuma malamin hadisi ya rasu sayyid nasar hussein al-hindi wanda ake wa lakabi da shamsul ulama dan sayyid hamid hussein wanda kuma ɗaya ne daga cikin manyan malamai na ƙasar indiya kuma mufti kuma shugaban al'ummar yankin an haife shi a ranar 19 ga watan jumada thani na shekara ta 1284 bayan hijirar manzon allah daga makka zuwa madina ya sami ilimi daga mahaifinsa da kuma said muhammad abbas da kuma keɓantattun malamai waɗanda suka rayu a lokacinsa sannan kuma ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen ɗaukar ɗalibai da kuma karantar da su a ɓangarori daban-daban ɗan uwansa sayid zakir hussein shi ma sanannen malami ne a ƙasar indiya kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a ɓangarori daban-daban mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta dai akwai littafin nan na sharhin kitabul akba wanda mahaifinsa ya rubuta baya ga hukuma ya yi wasu wallafe-wallafe a bangare daban-daban musamman ma a bangaren abin da ya shafi fiƙihu da kuma adabi sannan kuma ya rubuta wasu littafai waɗanda aka fitar da su daga bisani waɗanda suke magana akan tarihi baya ga kuma ya taka gagarumin rawa wajen samar da makarantu waɗanda suka yaye malamai da dama a bangarori daban-daban a yankunan da musulmi suke rayuwa a cikin ƙasar indiya da ƙarshe dai ya rasu yana da shekaru 77 a duniya har yanzu musulmin ƙasar indiya suna tana shi ta hanyar tana ayyukan da ya gabatar musamman ma ɓangaren koyar da addinin musulunci da kuma ɓangaren wallafe-wallafe na littattafan addini wanda har yanzu musulmin ƙasar indiya shi'a da sunna duka suna amfani da littafansa a bangarori daban-daban na koyarwa musamman a makarantu na nizamiya da kuma makarantu na hausa wanda ake koyar da ilimomi na addinin musulunci. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. mu a yau. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da sauransu. Sannan daga ƙarshe mu ji ra'ayi masana dangane da wa'annan labarai, gwargwadon lokacin da muke da shi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da taron kungiyar kasashen musulmi masu tasowa guda takwas wato d8 a takaice wanda aka gudanar a ranar laraban da ta gabata da kuma alhamis wato 11 zuwa sha biyu na watan disamba da muke ciki a birnin alkahira na kasar masar da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. to a ranar laraba 11 ga watan disamba na shekara ta 2024 ne dai aka buɗe taron ƙasashen musulmi masu tasowa takwas wato wanda ake kira d8 a birnin alkahira na ƙasar masar wacce ta karbi shugabancin ƙungiyar na shekara mai zuwa Ƙasashe membobi a ƙungiyar G8 dai sun haɗa da Masar, Turkiya, Iran, Najeriya, Bangladesh, Pakistan, Indonesia da kuma Malaysia. an kafa kungiyar ne a shekarar 1997 a birnin istanbul na kasar turkiya kuma a nan ne cibiyar kungiyar take a halin yanzu taron shugabannin kungiyar d8 na farko an gudanar da shi ne a birnin istanbul na kasar ta turkiya a shekarar da aka kafa ta wato shekarar 1997 sannan shugabannin kasashe uku shugabannin kasashe uku na kungiyar ne suka sami damar halartar taron kungiyar na farko daga ciki har da marigaye shugaban kasar iran na lokacin wato sheikh hashim rafsanjani ya zuwa yanzu dai kungiyar ta gudanar da tarurruka har goma taro na goma sha ɗaya ne aka gudanar da shi a makon da ya gabata manufar kafa kungiyar da dai sun hada da raya kasashen na musulmi takwas da sauran kasashen musulmi a fagage daban-daban wanda suka hada da tattalin arziki zamantakewa da siyasa da sauransu taron alkahira dai shine taro na goma sha wanda shugabannin kungiyar suka halatta don tattauna matsaloli da kuma hanyoyin warware su har ila da kuma samun cikakken rahotanni dangane da ajendojinsu na baya da kuma inda aka tsaya wajen aiwatar da ayyukan da suka gabata ayyukan da suka amince a yi a tarurrukansu da suka gabata ƙungiyar tana da babban sakatare wanda yake gudanar da harkokinta da kuma ganin an aiwatar da dukkanin al'amura da ƙungiyar ta amince a gudanar da su akwai kwamitoci da dama a cikin ƙungiyar wanda suka hada da na ilimi da ci gaba wanda a ƙarƙashinsa ƙungiyar ta gina jami'a ta kimiyya da fasaha na ƙungiyar d8 a birnin hamedan na jimhuriyar musulunci ta iran jami'ar ta gina karatunta ne akan bincike don haka yana ba da digiri na biyu ne wato masters da kuma digiri na uku wato phd duk bisa bincike da kuma aiki a ƙasa banda haka wato jami'ar diu yana hulɗa da wasu zaɓaɓɓun jami'o'i a cikin ƙasashe membobi a ƙungiyar don samun musayar ilimi da kuma aiki tare don ci gaban wa'annan ƙasashe a hali yanzu dai jakada ishaka abdulkadir imam daga tarayyar najeriya ne babban sakataren kungiyar kuma yana da wasu mataimaka a kwamitoci daban-daban a cikinta shugaba masu pezeshkiyan na ƙasar iran a jawabin da ya gabatar a safiyar alhamis a taron kungiyar na goma sha ɗaya ya bayyana cewa ƙasarsa a shirye take ta gina harsashe na samar da bankin d8 saboda ci gaban ƙasashe membobi a cikin kungiyar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana muhimmancin aiki tare na kasashen kungiyar don bunƙasa tattalin arzikinsu ya kuma yi kira ga kasashen su yi aiki tare a ɓangarori daban-daban don ƙara saurin bunƙasan tattalin arzikin kasashen musamman a daidai lokacin da ƙasar masar take jagorantar kungiyar a jagorancin karɓa-karɓa da take yi shugaban ya ce yana fatan ƙasar masar za ta yi ƙoƙari ta samar da ci gaban a zo a gani a lokacin da take jagorancin kungiyar da kuma aiki tare a bangarori daban-daban a cikin kasashe membobi a cikin ta. Dangane da matsalolin tsaro a yankin gabas ta tsakiya kuma shugaba Pezeshkian ya yi Allah wadai da yakin dami kasar Isra'ila take jagoranta a Gaza fiye da watanni goma sha da suka gabata da kuma abin da take yi na mamayar ƙarin yankuna a ƙasar Siriya da kuma hare-haren da take kaiwa ƙasashen Lebanon da kuma Yemen. shugaban ya ce sojojin gwamnatin kasar isra'ila suna ci gaba da kisan falastinawa maza da mata da kuma yara wanda yawansu a hali yanzu ya ɗara dubu arba'in biyar kuma mafi yawan wa'anda take kashewa mata da yara ne wa'anda ba sa ɗauki da makami shugaban ƙasar iran a wani wuri a jawabinsa ya ce abinda hamdi ƙasar isra'ila take yi a gaza ya saba wa dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa da suka hana irin wannan kisan kiyashin sannan ya buƙaci haɗin kan ƙasashen musulmi don fuskantar wa'annan ayyukan ta'addanci wa'anda harfiksar isra'ila da ƙawayenta amurka da ƙasashen yamma suke tallafawa ya ce haɗin kan musulmi ne kawai zai iya kawo ƙarshen halin da wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya suke ciki. har ila yau a wani bangare na jawabinsa shugaba pezeshkian ya bayyana cewa akwai buƙatar kasashen d8 su kafa asusun ci gaba na ƙungiyar wanda zai tara kudaden jari na kowace ƙasa daga cikin ƙasashen ƙungiyar wanda kuma zai zama ginshikin haɓakar harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen takwas ya ce ƙasar iran a nata ɓangaren a shirye take ta jagoranci kafa wannan asusun asusun na zuba jari na kuma kungiyar ta d8 ya ce kungiyar d8 wata babbar kasuwa ce ga kasashen kungiyar don haka wata dama ce ta haɓaka tattalin arzikin kasashen gaba ɗaya daga ƙarshe shugaba Pezeshkian ya tunatar da shugabannin kasashen kungiyar da kuma wakilansu kan cewa cika alkawali yana da matukar muhimmanci a cikin addinin musulunci don haka ya kamata duk abin da ƙungiyar ta amince ta kuma tsaya a kai to a tabbatar da cewa an aiwatar da shi kamar yadda aka tsara babban sakataren kungiyar d8 abdulkadir imam a mai maida martani ga shawarorin da shugaba masu pezeshkiya na jumhuriyar musulunci ta iran ya gabatar ya gode masa ya kuma yi fatan sauran kasashen kungiyar za su taimaka don gani an tabbatar da wa'annan shawarwari sannan ya yaba wa jumhuriyar musulunci ta iran kan irin rawar da take takawa kuma take ci gaba da takawa tun lokacin da aka kafa kungiyar a shekarar 1997 ya yi kira ga kasashen kungiyar su yi amfani da irin ci gaban da kasar iran take da shi a bangarorin ilimi da fasaha ya buƙaci 'yan kasuwan kasar iran kuma su yi amfani da wannan damar don samun kasuwa a cikin mutane kimanin biliyan 1.2 da kungiyar take da su a ziyarar da ya kai a birnin alkahira na kasar masar don halartar taron na d8 shugaba ya haɗu da shugabanni da kuma manyan-manyan jami'an gwamnatoci na sauran kasashen ƙungiyar banda haka ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya halarci taron ministocin harkokin waje na ƙasashen ƙungiyar ta d8 wanda aka gudanar a birnin na alkahira kwana guda kafin taron shugabannin kasashen shi ma a ganawarsa da takwarorinsa na kasashen kungiyar abbas arakci ya gana da hakan fidan minista harkokin wajen kasar turkiya inda suka tattauna sabbin al'amura da suke faruwa a yankin asiya ta kudu tare da mai da hankali kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar syria da kuma halin da ake ciki a gaza manya-manyan jami'an diplomasiyyar kasashen biyu dai sun jaddada bukatar da kuma muhimmancin manya-manyan kasashen musulmi musamman kasashen t8 na hada karfi da karfe don kawo ƙarshen ta'asin da isra'ila take aikatawa a cikin kasashen musulmi musamman a zirin gaza lebanon da kuma kasar syria babban ajandan taron kungiyar d8 karo na goma sha ɗaya wanda aka gudanar a ranar sha ɗaya da kuma sha biyu ga watan disamban shekara ta hudu su ne wato zuba jari matasa da kuma tallafawa ƙanana da kuma matsakaitan kamfanoni na ƙasashen ƙungiyar a nashi jawabin shugaban ƙasar masar kuma mai masaukin baƙi har ila yau shugaba karɓa-karɓa na taron d8 karo na goma sha ɗaya shugaba abdulfatah asisi ya ce gabas ta tsakiya tana fuskantar matsaloli masu yawa kuma masu sarkakiya sannan akwai yiwuwan wutan yaƙi a yankin ya ƙara yaɗuwa zuwa wasu ƙasashen yankin banda ƙasashen da ake yaƙi a cikinsu a halin yanzu tashar talabijin ta aljazira almubashir ta ƙasar qatar ta nakalto shugaba sisi yana cewa rikicin da ke faruwa a gabas ta tsaki a hali yanzu bai taɓa kaiwa irin munin da ya kai ba yaƙin da ƙasar isra'ila take yi a gaza tun watanni goma sha hudu da suka gabata sun saba dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa kuma kamar yadda kowa ya sani abin da ya faru a ƙasashen lebanon da syria akwai yiwuwar wannan yakin da ke faruwa a gaza ya yaɗo zuwa wasu ƙasashe na yankin shugaba asisi ya yi allah wadai da mame da sojojin isra'ila suke yi kuma suke ƙara yi na mamayar ƙasar syria ya ce wannan ma yana ƙara nuna cewa yakin nan zai ƙara zafi da tsanani nan gaba ya ce ƙasar siriya ƙasa ce wacce take da 'yancin kanta kuma dole ne a mutunta 'yancin kowace ƙasa a duniya don haka abin da ƙasar isra'ila take yi a ƙasar siriya ya saba dokokin ƙasa da ƙasa masana suna ganin idan shugabannin ƙungiyar d8 sun cika alƙawulansu wa'anda suka amince da su a tarurrukan da suka gabata ƙungiyar tana iya zama babbar ƙungiya wacce za ta raya ƙasashen musulmi nan gaba to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir saurari Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake saurare mu a cikin shirin na musamman da muka saba gabatar mu game da abubuwan da suka shafi yankin gabas tsakiya da kuma irin abubuwan da ke faruwa musamman ma kan abubuwan da ke faruwa a nan kasar Iran. Idan masu saurari suna iya tunawa tun bayan harin Dufanul Aqsa da karin kungiyar musulunci ta Hamas ta kaddamar a kasar Isra'ila wanda hakan ya kungiyar Isra'ila kuma ya jawo ta mayar da martani da ya kashe dubban Falastinawa a yankin Gaza. kuma ya jawo yaƙi tsakanin ƙungiyar hezbollah da haramtacciyar ƙasa ta isra'ila da fatan masu son su da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma shiga cikin ƙwayar shirin watakila game da masu ware suka ji a farkon shirin shirin namu zai mayar da hankali ne kan abubuwan da ke faruwa a yankin gabas tsakiya inda a wannan karan muka gaito muku malam habibullah ali alkadi malami a birnin kano da ke tarayyar najeriya ko mai sharhi kan harkokin abin da ya shafi siyasa a yankin gabas ta tsakiya da ma afirka domin jin ta bakinsa game da abubuwan da ke faruwa a yankin na asiya bayan harin mayar da martani da ƙasar iran ta kai kan haramtacciyar ƙasar isra'ila sakamakon harin da isra'ila ta kawo a ƙasar iran da ya kai ga kashe shugaban ƙungiyar hamas ismail haniya a nan birnin tehran da kuma abin da suka biyo baya da ya kai ga yaƙi tsakanin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da hamsaccen ƙasar isra'ila to barin haɗa ku da malam habibullah ali alƙadi domin jin karatunsa kan wannan lamari baki ɗaya ga kuma abin da yake cewa ko in ce abin da yanda nake kallon wannan al'amari ko shakka babu akwai cikakkiyar nasara a ƙadiyar Falasɗinu kuma wannan tubali ne wanda za a ce an aza shi na kaiwa zuwa ga nasara kuma rushewar zaluncin Isra'ila a wannan yanki ɗin. Sannan a shigar jamhuriyar Musulunci cikin wannan al'amari gadan-gadan wanda a tarihin jamhuriyar musulunci dukkan masana da masu bibiya al'amura sun san jamhuriyar musulunci ta iran ta yi haƙuri mai tsayin gaske na irin keta alfarma da kuma takala wacce hukumar isra'ila take yi mata mun ga yadda ta kai hari akan ofishin jakadancin iran da ke Siriya ta kashe jami'an diflomasiyya na Iran da irin yanda ta kashe shugaban Hamas Ismaila Haniya kacin da ya halarci taron rantsar da sabon shugaban ƙasar jamhuriyar musulunci ta Iran a masaukinsa da kuma abubuwa makamantan irin wayannan da Isra'ila ta daɗe tana yi wa Iran Iran kuma tana haƙuri. Ya sa mutane da yawa suna tunanin cewa kamar Isra'ila irin farfagandar da take yi da ita da wasu daga cikin kasashen turai kan ƙarfinta da irin tsaron da take da shi kamar watakila shine babban dalilin da ya sa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta ɗaukan mataki kan irin abubuwan da take mata to amma jamhuriyar musulunci harin da ta kai wa isra'ila na farko ya nuna wa duniya cewa iran al'amuranta da yawa tana bin su ne bisa hikima na farko iran ba ta ɗauki wannan mataki ba sai da ta zama tana da cikakkiyar hujja a hannunta na cewa an takale ta an tsokane ta kuma a dokokin duniya tana da haƙƙin mai da martani kuma ta tashi mai da martani ɗin shi kansa mai da martanin ya tona asirin abubuwa da yawa kwarai na farko ya tona asirin farfagandar da isra'ila take yi a kan ƙarfin tsarin tsaro da take da shi musamman tsaro na sararin samaniya wanda Iran ta keta wannan tsaro ɗin ta cimma hadafofinta muhimmai a cikin wannan hari da ta kai wanda wannan ya ɗau hankalin duniya sosai kuma ya zubar da wato kima da kwarjini na farfaganda da Isra'ila ta daɗe tana gina shi tsawon zamani sai ga shi Iran a lokaci ɗaya ta tsiyayar da wannan kima ɗin da wannan mutunci ɗin Isra'ila ta fito cewar ita bata doshi ma inda take yaɗa wa duniya cewa tana da wannan ƙarfi ba. sannan kuma abu na biyu shine ya tona asirin da yawa daga cikin ƙasashen Larabawa wanda wasu mun ga yadda aka suka yi ta ƙoƙarin taimakawa Isra'ila wajen kaɗe waɗannan missiles da Iran ta kai wa Isra'ila hari da su shi ma wannan ba ƙaramin nasara ba ce ga jamhuriyar jamhuriyar musulunci da kuma ƙara wayar da kan al'ummar duniya baki ɗaya. Saboda haka wannan hari da Iran ta kai lallai cike yake da ɗumbin nasara in baka kai shi kashi ɗari bisa ɗari ba to ala aƙalla ba zai gaza kashi tamanin zuwa tamanin da biyar ba. Sannan abu na gaba shine Isra'ila ta yi ta ƙoƙarin nuna cewa za ta rama za ta rama kuma aka yi ta jira ga irin ramuwar da za ta yi da kuma ta rama din sai ya zama shi ma abin da ya faru din a farko shine ya sake maimaituwa ƙara zubewar ƙimarta da mutuncinta a duniya kuma gazawarta saboda abubuwan da ta so ta cimmawa a hare-haren da ta kai wa jamhuriyar musulunci ta Iran to ba abin da ta cimmawa a cikin abubuwan da ta so ta kai zuwa gare su illa ɗan abin da ba a rasa ba wanda ba za a iya lissafa shi da cewa ya kai 5% ba ma a cikin wato ɗari. To wannan shi ma ya ƙara wa duniya wato ilimi na irin ƙarfi da Allah ta wa ta'ala ya hore wa jamhuriyar musulunci ta Iran na soji da kariya wanda ta kai zuwa gare shi domin irin wannan aikin da tsaron da Iran ya taka muhimmiyar rawa ko in ce ba da cikakkiyar gudunmawa ta kaɗi dukkan waɗannan abubuwan da Isra'ila ta yi amfani da su wajen kai wa jamhuriyar musulunci ta Iran hari. Wannan shi kansa wani abu ne wanda yake nuna cewa lallai al'amarin Isra'ila kwai taɓewa a ciki ƙwarai da gaske kuma in Allah ya so ba ƙasa ce wadda za ta ɗore ba saboda dukkan wani usus wasu ginshiƙai da za ta su ba ta damar ta ɗore to lallai babu su a zahiri wanda dama wahami ne kan wata ɗimuwa ce aka sa duniya a ciki dangane da irin A ita isra'ila cewa ta wuce gaci wanda ƙasashe na musulmi ba za su iya kai mata wato farmaki ba shi yasa take musu abin da ta ga dama ba sa iya ramawa za a ce to wannan sannan isra'ila maimakon a ce kullum suna ɗaukan darasi a abubuwan da suke wakana sai zamto eh, kaman idan su a rufe yake banda ƙara nutsa su cikin zalunci da ƙoƙarin zaluntar mutanen Falasɗinu ba abin da suke ƙara aikatawa ko me ya faru to ya kamata ya zamo a ce da suna ɗaukan darasi amma sai ya zamto kamar su har yanzu suna cikin wannan gururi din shaidar da Allah ya musu din nan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim shawa. cewa Allah ya riga ya rufe murfin basirar su dai hanyar da za su bi su rushe su ƙara tabbatar da hujja wa wanda yake ah, faɗa da su na cewa su ba mutane ba ne waɗanda suke bin ƙa'idoji na zamantakewa ɗan adam a bayan ƙasa duka irin wannan hanyoyin suke bi shi yasa lallai rushe wasu a mizani kowane iri to abu ne wanda za ka iya cewa yana ƙara fitar da shakku a zukatan al'ummar duniya baki ɗaya idan mutum ya yi awo da irin kaman ƙasashenmu nan mu ma mu na afirka musamman ka ɗauki najeriya yankin arewacin najeriya muna ganin yadda wasu masu ƙoƙarin nuna gazawa ta jamhuriyar musulunci da kuma ƙoƙarin yaƙarta da yaƙar manufofinta yanda su ma wannan al'amarin ya zame musu kaman sace gwiwa domin in ka kalli yanda wa'ayin mutanen arewacin najeriya hankalin mutanen arewacin Najeriya ya ƙara buɗewa da fahimtar me ke gudana da kuma suwane ne suke tsaye wajen bawa addinin musulunci kariya to babu shakka wannan ita ma ba ƙaramin nasara ba ce a wannan ƙadiyya ta Falasɗinawa da kuma waɗanda suka tsaya a gabansu su ne mutanen Falasɗinu da Hezbollah da jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma al'ummar ƙasar Yaman. A duk wani malami yanzu da yake fitowa don ya bawa Isra'ila kariya ko ya kushe irin gudunmuwar da jamhuriyar musulunci ta Iran take bayarwa, to za ka ga yanzu kusan mutane sun gane shi, sun san kawai wannan yana yin wani aiki ne la'alla domin gyara wata maslaharsa, amma abin da yake faɗa baya shiga zukatan mutane kuma ba sa gazgata shi ba sa yadda da shi. idan masu ware suna iya tunawa a kwanakin baya ne jakadan isra'ila a najeriya ya yi bayani a wajen wani taro inda ya zargi iran da ƙoƙarin fadda rikici a najeriya lamarin da ya fuskanci mai da martani mai tsanani daga ɓangare daban-daban na najeriya da ke karyata wannan zargi da jakadan na isra'ila ya yi To, ko me za ka ce game da wannan? Sannan bayanin da jakadan Isra'ila a Najeriya ya yi kwanakin baya, to shi kansa wannan wani abin kunya ne gaskiya. Saboda kaman yana ƙara nuna rashin hankali idan na Yahudu, ‘yan sahaina da rashin basirarsu wajen harrafa wato jirkita abubuwa su kalli fari su kira shi baki su kalli baƙi su kira shi fari. Duk duniya yanzu bayan an ɗauki dogon zango na wata da watanni a tsawon shekarar nan na abubuwan da suke gudana mutane suna bibiya masana suna bayani dalla-dalla al'ummatan duniya sun fahimci irin yadda Isra'ila ta zama kanwa uwar gami wajen rashin bada ardiya yanayi na zaman lafiya da kwanciyar hankali a gabas ta tsakiya duk wata hanya ta lumana wacce za a bi domin a yi tanazuli ma a sakan mata wasu abubuwa don ta ba da haɗin kai a zauna lafiya isra'ila sai ta sa ƙafa ta yi shuri da waɗannan hanyoyi da aka bullo da su to a bayan duka waɗannan duniya tana ta samun gamsuwa da irin wace ce Isra'ila da zaluncinta amma a haka wani zai zo a Najeriya nan jakadan Isra'ila yana faɗan magana irin wannan cewa Iran ce take ƙoƙarin haddasa fitina a Najeriya wanda kuma waƙi reality yana nuna wato cewa abin da ya faɗa ɗin kusan akasi ne domin duk mutanen da suka san abin da suke yi masu bibiyar al'amura cikin nutsuwa da kuma dikka wato zurfi to sun san irin abubuwa da yawa a Najeriya da suke faruwa akwai hannaye irin na su Isra'ila a ciki a ƙarƙashin ƙasa wajen rura abubuwa waɗanda suke so su ɗauki shaf wato su ɗauki wani wata makarkata wata magangara ta yanda wato za su shafa wa ita jamhuriyar musulunci ta irin kashin kaji ba na mantawa a shekarar 2015 lokacin da sojojin najeriya suka kashe 'yan uwa musulmi a zaria bila adadin duk duniya ba ƙasar da ta fito ta yi wa Najeriya to alasan barka da wannan ta'addancin da aka yi sai ƙasar Saudi Arabia. To kuma ƙasar Saudi Arabia kusan kana iya cewa ya bayyana ƙuru-ƙuru cewar yanzu ita wani zira'i ne. bana wani hannu ne wanda yake ƙarin hidimtawa wato manufofin Isra'ila bayan daɗewa da ta yi dama a cikin zamowa mai hidima ga ƙasar Amurka. saboda haka wannan zai zama kamar wani fuskantarwa ne da ake so a yi domin a nuna yanayin cewa iran tana ƙoƙarin ta kawo baraka ko wani hatsaniya a cikin ƙasar Najeriya wanda har Yariman Saudiya ya fito ya maganganu da cewa Iran tana so ta kafa wata ƙungiya a Najeriya kamar Hezbollah wanda Hezbollah mun sani duk duniya masu hankali har yanzu ba wani ba irin ƙoƙarin da Isra'ila da Amurka ba su yi ba sai an sa Hezbollah a cikin ƙungiyoyin ta'addanci har ma ita saudi arabia din a ƙarƙashin ƙasa amma ba masu hankalin da suka amshi wannan saboda ayyukan hezbollah a bayyane suke na bawa ƙasarsu wato kariya daga mamayar wasu waɗanda suke daga haure domin isra'ila tana daga cikin manyan burukanta yadda za ta mamaye labanon saboda haka wannan shine asasin kakuwar hezbollah to saboda haka za ka ga cewa dai wani abu ne kawai da kullum ake ƙoƙarin a yi amfani da kafofin yaɗa labarai a yaɗa farfaganda da ita ake so mutane su koma kanta su tunani a kanta wanda a wannan lokacin ba na manta duk kusan kafofin yaɗa labaran Najeriya ba kafar yaɗa labaran da ta yi bayanin wannan ta'addancin da sojoji suka yi sai suka yi shiru kamar ba abin da ya faru sai a BBC mutane suke jin labarin me aka yi a Najeriya da wasu kafofin yada labarai na ƙasashen waje. To kaga wannan duka yana nuna maka cewa wato suna da matuƙar control akan ah, tasirifi cikakke akan harkokin yaɗa labarai da midiya da watsa abin da suke so su shagaltar da mutane da shi da kuma ɓoye abubuwan da ba sa so mutane ya zama shi ne abin zantawarsu. To amma alhamdulillah zamani yanzu yana ta canzawa albarkacin shigowar su social media din nan da waye duk da cewa dai su ma suna ƙarƙashin control ɗin turawan da sauran eh, yahudawa da suke da riƙe da media a duniya da kafofin dillancin labarai to amma duk da haka dai albarkacin wannan abubuwa suna suɓucewa mutane suna sanin haƙiƙoƙin abubuwan da suke faruwa a ƙasa da kuma yadda ake jujjuya abubuwa domin wasa da kwakwalen mutane a karkatar da su daga hakikar menene yake faruwa a canza tunanin mutane ya koma zuwa ga wani waje to duka dai zaka ga in ka kalli abin a dunkule zaka ga akwai nasara cikakkiya ga masu rajin kare adalci da kuma ƙoƙarin kau da zalunci a cikin wannan ƙabiyoyi ko matsaloli da suke ta faruwa a duniya da kuma yadda ake ƙoƙarin sai an mallaki wato linzamin duniya ya zamo eh, duniya ta zama 'yar amshin shatan masu tsotse jinin raunana da al'ummatai na duniya da kuma ƙoƙarin bautar da mutane a kan manufofinsu na zalunci wanda suke ba na adalci ba. To duka dai wannan abu ne wanda za ka iya kiransa nasara ce babba ga ƙadiyyar adalci insha Allahu ta'ala kuma da sannu kamar yadda Allah ya yi alkawari cewa zalunci zai rushe a doron ƙasa kuma adalci zai zama yayi nasara lalle ku ne masu ɗaukaka in dai kuka tabbata akan imani kuma Allah yana cewa matuƙar kuka taimaki hanyar Allah to Allah zai taimake ku. To ma saurare lafin daɗi karewa ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan amma din ba mu na wannan makon wato malam Habibullah Alƙadi wani malami a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya ni ma shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1 ng a huta lafiya. Thank you.